من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمع مسلمين ina mai roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi da gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaitawanmu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai alhamdulillah Allah ya kawo wannan rana da muke karanta wannan littafi mai albarka wato aqaidu shi'ati al-imamiyya al-ithnai ashariya littafin da yake bayyana mana aqidun yan shi'a masu bin limamai goma sha biyu din nan muna karanta wannan littafin ne domin wanda Allah maɗaukakin sarki ya nufe shi da shirya ya shirya wanda kuma Allah ya nufe shi da hallaka to ya hallaka dai akan dai gaskiya ta bayyana a gare shi sannan kuma har ila yau mutum ya san aƙidun waɗannan mutanen ya ji yadda suke domin wani sa'i alkebba da rawani da carbi da jallabiya da menene da zaran an ganta shi kenan ta mai da mutum musulmai na kwarai to amma abin da ke ƙudundune a cikin alkyabban da rigan da rawanin shine ake tonowa don ka san wani irin abu ne aka lullube shi da rigan musulunci don ka yi hankali da shi da fatan Allah Ubangiji ya mana albarka gaba ɗaya idan ba a manta ba muna bayanin wato matsayin ziyartan makabartun shugabanni da limamai na shi'a falalan da darajar zuwa makabartansu falala da daraja da lada da albarka da take tattare da ziyartan makabartan limamansu da su ɗin suka sanya wannan darajar da kansu da albarka ina fata an gane ko da kuma wajabcin ziyartan wato kaburburansu mun yi bayani matsayin kaburburan a yau za mu tashi da izinin Allah a shafi na ɗari da casa'in wajen wato nukta akwai ɗan ɗigo na ta na tauraro wanda yake ci al'inki babu ala kabri wa du'a'i al ko? yawa bari in jona mana don mu dace don mu gane abin nan ɗin a darasin da ya wuce muyi bayanin laduba waɗanda suka wajaba ga duk wanda yake so ya ziyarci makabartun limaman shi'a na farko suka ce a wanka sai da wanka in za ka je ziyartar makabartun shaihunansu sai an yi wanka idan an je kuma makabartun sai an tsaya sai an yi addu'a da waɗansu irin addu'o'i nasu sannan kuma da mutum zai abin nan zai fidda iska bi ma'ana abun da ke ɓata ma mutum alwala ya fidda iska yana cikin ziyartar makabartan sai ya sake fita ya je yayi wanka na musamman kafin ya shigo na biyu a je makabartun cikin tsoro da ƙanƙar da kai da kuma tawalu'u da riguna sababbi inda hali in babu aje da tufafi mai tsafta wankacce wanda ya sha guga inda karo maka sa ni na faɗi wannan ƙarshen ado kenan ai yawa ba su suka ce da karo ba karɓin ka ga abin da ba a ni ce domin shi ne ƙurewar ado ina fata an gane ko na uku in ka je ka tsaya kan kabari kuma ka tsumbance shi da baki yanda za ka zo ka'aba kai kisin ka ka'aba to shi ma ka tsumbaci kabarin ka san shi ma an musu gini an rufe su kamar yadda mimbarin na yi akwai kabarin a tsakiya to an zo ka tsumbaci kabarin yana daga cikin laduban ziyartan limaman limamansu sannan ka manna ka a jikin kabari in ka zo ka samu kabarin haka sai ka manna ka haka ka kwanta ka juya nan gefen shi ma ka manna shi haka ka daɗe akan kabari kabari shehin su kenan ina fata an gane ko sannan na shida dawafi dawafi na bakwai na biyar kenan dawafi mutum ya yi dawafin kabari yadda ake dawafi wa ka'aba kai addu'o'i sannan abu na shida ka fuskanci kabarin wannan shehin idan za ka yi sallah ka juya alƙibla baya mu ta ina alƙibla yake wajen mu nan ko to idan da da kabarin misali to ba a son ka koma ta nan ka fuskanci kabarin a'a ka dawo ta nan ka juya wa alƙibla baya ka kalli kabarin ka yi sallah saboda kabarin ya fi alƙibla daraja ka aba ina fata an gane ko to yau ne za mu tashi akan point na nawa na bakwai shine al'inki babu al'inki babu shine ka ka ka duka akan kabarin haka ka kwanta akan shi gaba daya shine alkinki babu ka fadi akan kabarin ka kife akan shi waddu'a sai kai waɗansu addu'oi a lokacin da kake kife akan kabarin alma'asu irin addu'o'in da su suka kago ina fata an gane ko tsakaninka da kabari dai shine addu'an da annabi ya nuna mana ko in ka zo ka ci assalamu alaikum ahlad diyari من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاهقون نسأل الله لنا afiya, ka كذا ka tafi, ko kabarin manzon Allah da na Sayyidina Umar da na Abubakar da ake ziyarta da zaka zara zaka ci assalamu alayka ya rasulullah kawai assalamu alayka ya Abubakar Siddiq assalamu alayka ya Umar bin Al-Khattab kawai ka tafi ma ya wadatar ya wadatar kawai ina fata an gane ko yawa in ka za ka ƙara ashadu an la ilaha illa wa annaka rasulullah dama wannan ka abin nan ina fata an gane ina shaida ya rasulullah ka isar da sakon Allah ya manzan Allah ka isar da sako ka isar da amana ka yi ne ka yi menene Allah saka maka da alkhairi fiye da gwargwadon adadin al'ummanka wannan in ka so ka ƙara wannan shi can idan ka ce wa mutum ni kan amincin Allah ya tabbata a gare ka ai ka gama amintuwa daga azaban kabari amintuwa daga wutan jahannama amintuwa daga dukkan wani sharri duk wani abin nan amintuwa kake an gama ai to shine al babu kifewa mutum ya kife ya fada kan kabarin haka da rungume shi gaba daya alal qabri wa du'a bil ma'thur da yin waɗansu addu'o'i irin nasu wa minhu qawluhum ga kaɗan daga cikin maganganunsu idza ataita al baba idan ka shigo daidai kofar da kabarin yake ina idza ataita al baba faqif sai ka tsaya kharijal qubbati wajen ƙubba dom kenan inda kabarin yake don an musu dom haka to ka tsaya a ta wajen wa auni bi tarafika nahwil eh, eh, kabri sai ka juya da idonka haka ka kalli setin inda kabarin yake ka juya haka da idonka wa kul sai ka ce ya maulaya ya kai al'amura al'amurana ya aba abdullahi ya kai baban abdullahi wato husaini kenan ya ibna rasulallah ya ɗan manzon Allah abduka bawanka wabnu abdika ɗan bawanka wabnu amatika ɗan baiwarka ina fata an gane ko wato ya ibna rasulillah ya kai ɗan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai Allah to abduka ga bawanka Husaini kenan abduka ni bawanka ni bawanka wabnu Abduka ɗan bawanka wabnu amatika ɗan baiwarka Azalilu bai ne ka da ni na kaskantar da kai wanda ya kaskantar da kansa a gabanka almuqassiru fi uluwi qadrika wanda yake takaita wato matsayinka almu'tarifu bi haqqika ba kullum mana roƙo Allah ba mu ce ya Allah ka yafe mana bisa takaitawa da muke yi to shi ma ya tsaya kabarin Hussein gane ce to ga wanda yake takaitawa game da matsayinka ma mai takaita matsayinka almu'tarifu bi haqqika wanda ya yadda da haƙƙinka ja aka mustajiran bi zimmatika gani nan na zo ina neman mafaka a ƙarƙashin inuwarka ƙasidan ila haramika ina nufi mai nufin yaje wato haraminka wato ma inda kaburburan suke maharami ne mutawajjihan ila maqamika wanda yake fuskantan wato muƙaminka matsayinka idan ka tsaya a wajen ƙubban haka kafin inda kabari yake kai wannan addu'an to summa in kabba alal kabri sai ka zo ka fada gaba ɗaya akan kabarin haka ka kife a kai injina kifewa za ka yi gaba ɗaya haka jikin mutum sai ya kife gaba ɗaya akan kabarin bayan ya yi menene waɗancan addu'o'in kenan to wancan addu'o'in da ka yi a tsaye kenan kafin menene ka faɗi kan kabarin ka kife to yanzu ka faɗa kan kabarin gaba ɗaya ka kife a kwancen ma ga addu'ar da za ka yi shi kuma wa sai ka ce ya maulaya na kabari ba ya kai majibincin al'amura na a kai tuka gashi na zo maka ha'ifan a matsayin matsoraci mai tsoro fa'amin ne ka bani amince ka amintar da ni daga dukkan abin da nake tsoronka. wa ataituka mustajiran na zo maka ina mai neman mafaka da kariya fa ajirni ka kare ni wa ataituka faqiran gashi yau na zo maka ina mabukaci fa aghnini ka wadatar da ni ka da ni mai arziki sayyidi ya shugabana wa maulaya majibincin al'amurana na kabarin ne za ka yi ma wannan addu'a ina fata an gane ko wannan shi ne wannan an bauta kabari ko ba a bauta mai ba an roƙi kabari ko ba a roƙe shi ba an ɗauko sifofin Allah an ba shi ko ba a ba shi ba in kana neman baƙin mushiriki baƙi irin to shi ne mai yin wannan duk mai kiranka zuwa ga wannan aƙidan to baka da maki a duniya iri shi domin wanda zai kokari ya ga ya raba ka da Allah ya tumbuke ka daga Allah ya jona ka ga matacce ma wanda yake cikin kabari wanda ma babu tabbas ma shine ya sada ka da wannan shi zai azurta ka ga shi har ka zo masa da neman bukata shi ne al'amuran al'amuranka gaba ɗaya Shi ne mai amintar da kai daga dukkan wani tsoro sannan ya kare ka daga dukkan menene wato wani mugu to wanda ya ɗora mutum akan wannan hanyar baka da maki irin shi wadda za zai sa ka yi hasaran duniya da lahira wannan magana da wannan maganganun da muka karanta yanzu ka duba sakin abin abinan sharhi na biyu bi ma'ana footnote can ƙarƙashin littafin na biyu ka duba littafinsu mai suna biharul anwar mujalladi na nawa casa'in da takwas shafi na ɗari biyu da hamsin da uku za ka samu wannan abin da muka karanta yanzu ba ƙage ba ne daga littafinsu aka ɗauko duk references da ake rubuta a nan babu wani littafi na ahlus suna nasu ne da suka rubuta da haɗinsu. kuma jigogin daga cikin jigogin littattafan su ake ɗauka yadda muke takama da ƙur'ani da sahihul bukhari da muslim ko da su abu da da su tirmizi su ma haka suke ji da waɗannan littattafan a ƙarƙashin wani babi in ka ɗauki littafin ka duba shafi na hamsin da uku ɗin nan sai ka duba babu ziyaratihi salawatullahi alaihi babin ziyartansa sayyidina ali fi lailatai idil fitr wa idil adha a daren karamar sallah da babban sallah mu kuma mun san a sunna ma manzo Allah ya hana ziyartar makabarta ranar sallah me ce Allahumma la taj'al qabri idan yu'bad ya Allah karka sanya kabari na ya zamanto idi bi ma'ana wanda ake ziyartar shi occasionally shekara shekara eh ya zamanto ana zuwa ana bauta mu yuqbat haka annabi yake kar ka sanya kabari na zaman to abin bauta kuma mutane na ya Allah ka je kabarin manzo Allah ka nemi arziki ka bauta mai ka je kabarin manzo Allah ka roke shi haihuwa ka bauta mai domin duk lokacin da ka ɗauki wata sifa daga cikin sifofin Allah ka ba ma wata halitta ka bauta mata ne kai ke ina fata an gane ko yawwa lokacin da manzo Allah yake raye in ka je wajen shi ma da bukata shi ma haka zai ce ya daga hannu ta ce ya Allah kai mawa ne kaza amma kai yanzu ka bar Allah hayyul la ya mutu ka tambayi wanda ya mutu tsakaninka da annabi kawai assalamu alayka ya rasulullah in an ambace shi ka ce sallallahu alaihi wa sallam ka gama ina fata an gane ko na biyu na takwas daga cikin laduban ziyartan makabartun shehunan shi'a shine ittikhazul qabri qiblatan idan ka je har ka dawo kabarin nan shine alƙiblanka a duk lokacin da za ka yi sallah ka riƙe kabarin a matsayin alƙiblanka wacce dibarul ka'abati da juyawa ka'aba baya ka zo inda ya fi ka'aba ai kawai ka juya wa ka'aba baya kawai ka fuskanci kabarin ina fata an gane ko abun mamaki da a ce ga kabarin a nan ga alkibla a nan ba a son imam ya tsaya ta gaban kabarin haka ya yi sallah da ita ka'ida ne aka ce sai dai imam ya tsaya ta nan mamu su yi sahu a bayan shi ya zama to kabarin ne mai alkibla ba a son ka juya wa kabarin baya ko da akwai space a ta gaba kuma alƙiblan ta nan yake ba a so ku yi sahu haka ku yi sallah saboda kun juya wa kabarin ne baya dole imam ya matsa ya tsaya dab da kabarin yanda ake sallan gawa ya tsaya dab da kabarin haka sai a yi sahu a bayansa amma da za a zo ta gaba haka imam a haɗa sahu a bar kabarin ta baya bai yi ba ba sallan ba ta yi ba ina fata an gane ko to ka'ida kenan ittikhazul qabr qiblatan ka riƙi kaburburan su shine alƙibla in za ka yi sallah inda za ku fuskanta wastidbarul ka'abati da juyawa ka'aba baya wa salatu raka'ataini ila alqabri wujuban wajibi ne tilas ne compulsory ne in ka je kabarin. ka yi a biyu kana fuskantar kabari wannan a bisa wajibci ne ba wai haɗe ba yanda ka san in ka bar sallan farilla za a maka azaba haka in ka je kabarinsu su ka yi a biyu kana fuskantar kabarin ba menene hujjansu da game da wannan magana iftarau sai suka kirkiro hujja suka yi fabricatin hujja suka yi creating hujja suka kago saboda in fa baka da abu daga qur'ani ko hadisan manzo Allah to dole kirkirowa zakai dole kirkirowa zakai amma musulmin kwarai kan idan ya ce wani abu sai ya ja aya ya kawo hujja ko ya jawo hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mene abinda suka kike suka ce bi anna imamahu wai limaminsu shugabansu imam ina fata an gane ko wane ne kenan imamul mahadi shugabansu na goma sha biyu wanda yake a koye yanzu bai fito ba wanda ake jiran fitowansa daga fitowansa sai aliyama shine imam mahadi arsala lahum khitaban ajilan ya aiko musu takadda ta gaggawa kun ta a boye yake amma yana turo musu takarda yana turo musu takarda to ya aiko musu takarda wanda take menene dauke da sakon gaggawa ajilan in ka je ajilan to kama ana labaru ne ana labaru ne sai a ce ga wani emergency report ko mai ake kiran shi na red news yawa to shine habar ajil sako na gaggawa ga wani labari na gaggawa to ya aiko musu irin wannan takaddan amma min sirdabihi daga kogon da ya buya daga kogon da ya buya kun san imamin su na goma sha biyu din mahadi har yanzu ya buya ko amma duk da haka yana turo sako sai a gane kuma a gane daga wajen shi me yace wai kala fihi waga abinda ya faɗa musu a cikin wannan takardan da ya aiko musu su dan shi'a yace wa amma salatu kun ga sallah ita sallah fa innaha khalfahu wajibi ne a yi sallah bayan kabari khalfahu ana sallah bayan kabarin ne ba ta gaban kabarin ba idan kai ta gaban kabarin bi ma'ana ka juya kabarin baya kenan amma idan kai sallah a bayan kabarin bi ma'ana shi shi ka ɗauka a matsayin mai alƙibla ɗaya kenan wa yaj'alu al-qabra amamahu dole wanda ya je ziyartar makabartan mu ya sanya kabarin ne a gaban shi ba a ta bayan shi ba wala yajuzu baya halatta kwata kwata an yusalliya baina daihi, liman da mamu su yi sallah ta gaba da kabari ba a yi sannan wala an yaminihi wala ya tari sannan imam ba zai koma daidai setin kabarin ta dama a kafa sahu wala an ya tari ko ya koma ta hagun kabarin a jera sahu a nan baya yiwa idan liman ya tsaya ta gaban kabarin da mamu suka yi sallah ba su girmama limamin da yake kabarin ba shi liman ba a wuce gaban shi idan kuma ya tsaya ta setin daman shi aka jera sahu aka yi sallah ya daidaita kafadan shi da kafadan imam matsayin shi bai kai wannan ba idan kuma ta hagu ya tsaya haka aka ja layi sai aka ja layi aka yi sallah imam ya wuce nan ma ya jera kafadan shi da kafadan imam da yake kabarin nan nan makare na shi saboda ya fi ka daraja da ɗaukaka bai kama yadda ba za ka jera kafaɗanka da na babanka haka kuna tafiya ba ko ba haka ba to haka a wajen sallah baka isa ba darajanka da matsayinka ko ba ta kai ta fi ƙarfin ta kai ka tsaya gaban imam ɗinsu na kabari ba dole kai abe kace baya baya can saboda haka shi yasa ba a wuce gaban kabari sai dai in kun zo kuna baya saboda wannan ya wuce ku a gaba ya fi ku daraja ko shi ne a gaba always ko matsayinka bai kai ka fada ka fada da da shi ba balle ka wuce ta gaban shi ka ce wai ne a baya darajan ku bai kai ba in ji mahadi kenan ya turo musu kamar yadda suka ce mahadin su daga wannan kogon da yake boye li'annal imama domin mutumin da ya kai matsayin imam a cikin 'yan shi'a limamansu goma sha biyu din nan sallallahu alaihi wasallam la taqaddamu ba a bucewa ta gaban shi wala yusawa kuma ba a tsaya kafaɗa da kafaɗa da shi har yanka yanzu idan da kaman kabarin nan na tashi na tsaya a nan ni a imam aka yi sahu a nan da Allah kabarin bai yi kafara kafara da shi ba to ƙarya na in ji su ƙarya na ya fi ƙarfin ku yi kafara da kafara da shi ina fata an gane ko idan kuma muka na wuce can gaban kabarin muka yi kawo a can ba mu bar wannan a baya ba ƙarya ne mu wuce gaban shi darajar mu ba ta kai ba saboda haka shine a gaba ba a haɗa sahu sahu da shi ka faɗa da ka faɗa da shi sannan ba a bari shi a baya saboda haka kullum in kuka zo kuna bayan kabarin kabarin ne a gaban ku da fatan an gane abin da suke nufi wannan maganar mu duba sharhi na hudu bi mana footnote akwai littafin da suka wallafa mai suna al-ihtijaj lit-tabarati al-ihtijaj lit-tabarati ya shafi na mujalladi na biyu volume kenan shafi na 420 is 420 a 90 and 90 shafi na 490 tawqi'atun nahiyatil muqaddasa sannan mu duba biharul anwar eh, eh, mujalladi na 97 shafi na 128 babu adabi ziyara idan ka je chapter da yake nuna irin laduban ziyartan makabartansu wa ahkamin raubat da hukunce-hukuncen waɗannan wato dausayin suna kira inda kaburburan shehunansu suke dausayi ne ahkamin raubat wa ba'adun nawajin za ka samu in ka je ka samu littattafan ina fata an gane ko Allah rufa mana asiri sannan bugu da ƙari suka ce dalilin da ya sa ba a sallah ta gaban kabarin limamin su sai dai ku jera sahu ta baya ku sa kabarin a gaba li'anna shiyukha shi'ati ya'taqiduna domin shaihunan shi'a suna da aqidan cewa bi anna a'immatuhum humul ka'aba limaman sunnan masu ne ma ka'abar da kake fuskanta a can su din ne take representing in sai tun da ka zo inda kabarin shi yake to ai ka zo wajen dahir sai ka mance da wancan ka'aban kawai domin shi wancan an sa shi a symbol ne kawai amma ga inda dahir yake su ne asalin ka'aban ma lizalika saboda haka ne istarau riwayatan suka kirkiro wata riwaya ala abi Abdullahi suka danganta ta ga Hussein dan ali alhalin kuma bai faɗa ba wai sayyidina husaini ya ce nahanu salat fi kitabillahi azza wa jalla duk inda ka ji Allah ya ambaci sallah sallah sallah a cikin alkur'ani to mu limaman shi'a mu ne sallah wa nahanu zakat duk inda ka ji Allah ya ambaci azzaka zakka zakka zakka zakka a cikin alkur'ani mu ne zakkar wa nahnu siyam duk inda ka ji Allah ya ambaci kutiba alaikum siyamu kama kutiba duk inda ka ji Allah ya ambaci azumi azumi azumi as-siyamu a cikin alkur'ani to mu ne azumin wa nahnu hajju duk inda ka ji Allah ya ambaci haji haji haji haji a cikin alkur'ani to mu ne hajin da mu ake yi wa nahnu shaharul haram duk inda aka kaji an ambaci wata na haram wata mai alfarma shaharul muharram ko shaharul haram yace mu ne wa nahnu baladul haram in kaji Allah yace la uqsim bi hadha al balad baladul haram baladul haram mu ne baladul haram wai sayidina eh, sayidina husaini ne ya faɗi wannan wai su limaman shi a goma sha biyu ne su ne waɗannan abubuwan duka sai ya ƙara da cewa na halu ka'abatun lahi mu ne ka'aban nan na Allah da kuke zuwa ziyara mu ne wa na halu ƙiblatun lahi mu ne alƙiblar Allah so idan ka zo wajen kaburburan mu ka fuskance mu ka fuskanci alƙiblar Allah ta dajis wa nahnu wajhullah mu ne mafuskan Allah kamar yadda Allah madaukakin sarki ce kullu shay'in halikun illa wajhu ina fata an gane ko to mu ne fuskar Allah kuma ta duk inda kai fesin in muka fesin in fuskar Allah saboda haka shi yasa Allah ya ce fa aina ma tuwallu duk inda kuka fuskanta to fa samma wajhullahi akwai fuskar Allah a ta wajen to mu ne mu ne suna fata an gani in ji su wannan maganar ka duba littafin su biharul anwari din nan mujalladi na ashirin da hudu shafi na ɗari uku da uku za ta samu magana a ƙarƙashin wacce chapter wani babi babu annahumus salatu babin da yake cewa annahumus salatu sune sallah wa zakatu wal hajj wa siyam wa sa'iru sa'at duk waɗansu wata ɗa'a da kake da wata ibada da kake a musulunci su ne wa a'da'uhumul fawahish duk inda kaji Allah ya ambaci alfawahish inna salata tanha anil fahsha'i wa yanha anil fahsha'i wal ma'asi fi batni al duk inda kaji qur'ani ka bude al kaga an ambaci al-ma'asi sako wal fawahish da al-fasha to maƙiyanmu ake nufi su ne bi ma'ana ahalus sunna wa fihi ba'd al-gharaib wa ta'wilat akwai dan su abubuwan ban mamaki ma da na tawili in ka duba chapter wannan littafi na farko kenan na biyu ka duba manaqibu ali abi talibin wato sifofi na ali abi talib iyalan abi talib mujalladi na uku shafi na 678 faslun fi'an annahu ridwan a fasalin da yake cewa shi imam na shi'a shine ar-ridwanu shine al-ihsanu shine wal shine al-fitratu shine dabatul ardi shine al-qiblatu shine al-baqiyatu shine as shine al-yusru shine al-muqaddam duka to karkashin babin zaka samu wannan maganganu da fatan Allah wanda ya rufa mana asiri wa zakara har ila yau akwai wani shaihin su mai suna alu kashif al-ghita'i alu kashif al-ghita ya ambata cewa bi anna tawajjuha lil ka'abati kaga fuskantan ka'aba da ake idan ana sallah ba wai don ka'aban bane no min ajili nuri ali bin abi talib mutawalladi fihi wato wani hasken sayyidina ali ne a dunkule a cikin ka'aban hasken yana nan a aji a ka'aban don hasken ake kallon ka'aba ba wai don shi ginin ka'aban ba ne akwai wani hasken sayyidina ali da yake zaune a wajen an sorin din shi haka ka'aba din yana nan a zaune a cikin ka'aba to shi yasa Allah ya ce a rika fuskantar ka'aban ana sallah ba wai don ɗakin ba no don hasken da yake nan ɗin hasken sayidina ali ne a wajen a ajiye to idan ka'aba hasken shi ne ya sa ake kallon ka'aba to ina in ka zo bari shi ai kuma ka zo inda ya doke yawwa ka zo inda zahiri yake yanzu a dole ka juya can baya kawai ina fata an gane ko logic din kenan Allah rufa mana قال yace faƙala sai yake inna haƙiƙata tawajjuhi ilal ka'aba kaga haƙiƙanin gaskiyan da yasa ake fuskantar ka'aba in ana sallah huwa tawajjuhu ila zalikan nur wato shine fuskantar wannan haƙƙin almutawallid wanda yake kullun kunnuwa kullu wanda yake haskakuwa fihi a cikin fiha a cikin ita ka'aba shi sa ake kallon wajen wannan magana ka duba jannatul ma'awa sunan littafi kake kenan eh, wato aljanna makoma suna da sunaye na littattafai wato na ban mamaki ta san ko aikin jarida take wato headline ne ake gane kwarewanka sai ka kawo wani irin headline ma da zai sa kowa ya sai jarida sai an zo karanta kike a ga ko ne headline din ne attracting naka ina fata an gane ko yawa ko da content din yana da tsada mai muhimmanci ne in baka da ilimin kirkiro headline da zai jiya mutane wallahi komai muhimmancin labarin ba za a yi miki ba in kana wuce a mota kana wuce ɗan jarida suna ka ka gauni headline ka zama zama za ku fiya ka danja ba zai ma lura ba wai waye a bayan shi ko ya goga wani ko menene ka kakai ba ni wannan jarida ba ni wannan jarida sai ka karanta ya kawo maka wani abu sai can ya yan kwallo sai can sai yan fim a karshe sai su Madrid da Chelsea ga yanda aka kare kuma ka isa ka mayar ba isa ka mayar ba ina fata an gane ina ko a nuna wani hoto ko shugaban kasar yayi haka hoton da yayi ma wata ila tun shekaru nawa har a nuna inda ya haka sai a nuna wani shi ma ya haka sai a dan nuna haka sai kai wannan za a da ku ba ni sai ka ga labarin yana dadewa ba ba ta Allah wani ya rusa mana asiri Allah wani ya samu dace na'am wa ya ataqiduna ai wannan mun ka footnote din shi ko yawa eh, jannatul ma'awa ka tambayi wannan littafin ka je ka duba shi ka duba shafi na ɗari da bakwai sunan mawallafin littafin shine shaihinsu mai suna Muhammadu hussein alu kashifi gita eh? wato inda suka yi publishing sunan abin eh, press abin nan wanda suka buga littafi darul adwa'i beirut beirut lebanon ka duba kuma tsawon innan taba'a kenan taba'a wato second edition shine taba'a na biyu tsawon taba'a kenan shine second edition na shekara ta nawa 1408 ka yi minosin in shi daga 1437 za ka gane shekara nawa aka wallafa Lissafi, na? 29 sun shekara 29 aka wallafa wannan littafi in ka je kasuwan kurmi masu taro abubuwa watakila a eh, kasuwan eh kurmi ko shi ne na littattafai ko ɗauke wancan kantin karo exactly eh kurmi to in ka zakule zakule su za su iya zakulo ma wannan domin in sun je sami kwasowa suke kawai ba su ma san menene amma in ka zo ana zakulo ya ka samu irin waɗannan littattafan ina fata an gane Allah bin ya samu dace sai mu je waya a duna aizan suna da wani irin aƙida da belief na cewa bi anna a immata humhumul masajidu ma can masallatai da muke gani ma suna da bilif cewa limaman su nema masallatan kawai walidhalika iftarau riwayatan wato bisa haka ne suka kirkiro wata riwaya taqulu tana cewa wanda ana danganta ta wai an abi abdullah daga baban abdullah shine Husain ko fi qawlihi wai inda inda Allah ce wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin eh ku rika fuskantar da fuskokinku yayi zuwa ga alƙibla yayin da za ku yi kowace sallah suna cewa ai ya'ani al'a'imma ku rika fuskantar da fuskokinku ga limaman nan goma sha biyu yayin da za ku yi kowace sallah wai limaman ne masajidu ina fata an gane Allah rufa asu wannan kuma sai ka duba tafsirul ayyashi sai kuma da yake bangaren ayoyi ne to babu irin tafsirin da ya kai wannan shi ya iya fassara ayoyin alkur'ani sosai eh, shi ya iya fassara almasajidu da al'a'immatu ina fata an gane ko ka duba tafsirin ayyasin mujalladi na biyu shafi na goma sha shida cikin suratul ara sana akwai tafsirin su mai suna tafsiru safi mujalladi na biyu shafi na ɗari ɗaya da tamanin da takwas shi ma suratul ara za ka samu sai ya ce ولذلك قالوا في قول الله جل جلاله sorry wa ya ko suna da aƙidan cewa kuma anna sujudal warida fil qur'an wato duk wata sujada da kaji Allah ya ambata a cikin alqur'ani innama huwa wilayatu a'immatin ana nufin ma'anar sujadar shine nuna soyayya da kauna ga limaman shi'a idan kaji Allah ce wasjudu warka'u wasjudu wasjudu ma'anan shi ku nuna kauna da soyayya ga limaman nan goma sha biyu shine ma'anan wasjudu din kawai kada ka yadda ka fassara shi da sujada wannan tafsirin zahiri kake akwai matsala ta koma tafsirin baɗi shi yasa mu da yake ba mu da ilimi tafsirin suka ce tafsirin baɗini eh, zahiri muka sani amma asalin na baɗinin wasjudu in nan mai kuka ce ku yi sujada haka ce a ah, ku kaunaci limamai ku so su na shi a goma sha biyu ne ayan ta ce fassarawa fassaran asalin yan aljanna amma makiya makiya ahlul bait su fassara shi wai da sujada ga Allah su makiyan yahuda da nasara su ai ahlus sunna me laifinka da ka zama to maki a wajensu ka yadda abubakar shine khalifa direct kai tsaye bayan mutuwan ka yadda umar ne second ka yadda usman ne third sai ka sa sayyidina ali wai a ƙarshe inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sayyidina ali a ƙarshe shine fa matsala da ka zama to maki kenan in kan ji an ce maki an mu to su ne masu imani da waɗannan bi ma'ana ahlus sunna kenan kada ka kuskura ka ɗauka in ka ji ɗan shi'a ya ce mu ka ɗauka wai ba yahude suke ko kuma da nasara a'a waɗannan lau ake da shi ka lau ake maƙiya a nan ahalus suna. ina fata an gane ko ah, walidhalika saboda haka qalu fi qaulillahi ga yanda suka fassara wannan ayar da Allah yake cewa wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun kun san wannan ayar Allah yake yawma yukshafu an saqin ko a ranar tashin kiyama Allah zai zauna a kujeran izzan shi da mulki sai ya kwaye kwabrinsa ya ce wa munafukai su zo su yi sujada a gaban shi kakan munafikai sune wanda suke cikin sahun musulmi suna pretending suna ce su musulmai ne a yi sallah da su sun fi ka eh, ma sauri da zama sahun gaba da menene da menene amma waɗannan wa mahun bi mu'mini yukhadi'una Allah wallazina amanu suna yaudaran Allah da manzansa da waɗanda suka yi imani suna nuna cewa su musulmai ne alhali su ba musulmai bane to gobe kiyama Allah zai fallasa su ya ce da ku musulmai ne kun ce ku musulmai ne yau ku zo ku yi sujada a gabana in ji Allah to idan suka zo za su yi sujadan sai kashin bayan su ina wannan yan kasusuwa na gadon baya da suke lankwashewa din har mutum yayi sujada sai Allah ya mai da gadon bayan su son su haɗe su sandare kamar rodi sai sun zo su jiran sai su kasa dukkan bayan ya sandare ya zama to menene rodi mai ƙarfi ba zai iya dangin ba to Allah ya ce yanda ba su iya yin sujada a nan ba dama su ne munafikan musulmai wa qad da auna ila sujudi da ana kiran su su zo su yi sujadan gaskiyar su yi imani da Allah imani na tsantsa na gaskiya su yi sujadan ana kiransu a duniya wahum salimuna suna gudu to shine suka ce ma'anan ayan a fassarar 'yan shi'a ranan gobe kiyama za a kirawo ahalu sunna a tura su wutan jahannama sallah ce wa kun san dalilin da yasa na tura su a jahannama wa karkanu yud'auna ila sujudi da can a duniya muna kiran su zuwa ga limamai goma sha biyu din nan tunda da ba su ne sujudu din ko ba ku gane ba muna kiran su zuwa ga sujudu waɗannan limaman wahun salimuna suna zullewa ku ga wato ba su jada ba ke ka sallah kwata kwata suka fassara wannan abin nan din shi kun gane fassarar su din very good dama kun san tawili da canja wa kalma ma'ana wannan aiki su an ila wilayatihi mu duba wa gartanu yud'auna ila sujudi ai mun kasance da muna kiran waɗannan mutanen masu sha ahlus sunna ila wila ila sujudi ai ila wilayati da nuna so da kauna da sayyidina ali fi duniya a duniya wahum salimun sun ki a can wahum yastati'un suna da ikon su so su ga masu sun ki to shi yasa nan zan sa su autan jahannama wannan maganan ku duba ta tafsirul ummi da yake aya ce kun ga a cikin tafsiri ne za a same ta ko to tafsirin nawa na ibnu kasir na tabari a a ummi san inda aka wallaka a birnin kum kum babban birnin yan shi'a ku duba shafi na 718 suratul qalam bayan wannan ku duba tafsiru safi tataccen tafsiri fiyo safi piyo. Piyo tafsir wai wannan mai piyo tafsir mai dauke da iri waɗannan mujalladi na biyar shafi na ɗari uku da goma sha ai ɗari biyu da goma sha biyar suratul kalam. akwai tafsiri na uku tafsiru nuri sakalai eh wato tafsirin wato hasken mutane da aljanu shi tafsirin haske ne ga dukkan 'yan adam da aljanu sunan tafsirin kenan ku duba mujalladi na biyar shafi na ɗari uku da casa'in da shida shi ma suratul kalami suratul kalam za ku samu sannan waftarau suka sake kirkiran wata hujja wai inna raka'atai ziyarati wato ka yi raka'a biyu idan ka kai wa kaburburansu ziyara labudda min huma dole ne kawai ka ba da raka'a biyu da dukkan kabarin da ka je ziyararsa inda kulli kabrin za ka ga kaburburanka je fa ana kai ka ziyara wannan kabarin shine imamuwa ne kaza kaza to dole wajibi ne ka tsaya kai raka'a biyu sai a kai ka kabari na Mr. B shi ma kai raka'a biyu a kai ka kabari Mr. C shi ma raka'a biyu a kai ka na Mr. D har Z duk kabarin da aka kai ka dole ne dole ne tilas ne kawai sai ka yi makabarin raka'a nawa biyu ina fata an gane ko ka duba footnote na hudu can sharhi biharul anwar mujalladi na 92 volume kenan 97 shafi na 134 a ƙarƙashin wace chapter babu adabi ziyara babin da yake nuna mana laduba laduban ziyartan kaburburansu wa ahkamun raubat da hukunce-hukuncen wannan dausayin dausayin inda kaburburansu su yake wa ba'adun nawadir za ka samu wannan wa yu'addu shuyukhu shi'a kuma Shehunan shi'a suna daukan hadhihi shirkiyat irin waɗannan shirka shirkan nan da na ziyartar makabarta din nan shehunan shi'a suna ɗaukansu su ne min abdalil qurbat su ne mafi darajan abubuwan da ke kusantar da mutum zuwa ga Allah ka jirgina a kabari ka rungume shi ka manna kuncin sa'adin nan ka fuskance su in za ka yi sallah ka musu kaza ka musu kaza irin wannan tarkace na shirka shirkan a wajen shehunan shi'a su ne best mafi darajan ayyukan da suke kusanta mutum ga Allah yanzu yanzu subhanallah wa yuhimuna atba'ahum wato suna wato suna abin nan wa mabiyansu eh, suna ruɗan mabiyansu suna rikitar da mabiyansu bi anna hadhihi shirkiyat wato irin waɗannan ayyuka na shirka din nan ko ba shirka bane to suna nuna mabiyansu cewa irin waɗannan aikace aikace na shirka idan mutum yana yin su to tujibu gufrana zunubi suna wajabta wa gafaran zunuban mutum wajibi ne wajibi ne suna wajabta a gankare wa mutum zunubansa wa dukulul janna suna wajabta shiga aljanna ga mai yin su wal minan nar suna wajabta 'yanta mai yin su daga wuta wa hafri sayyi'at suna wajabtawa mai yin su kankare dukkan zunubansa wa raf'i darajat suna wa mai yin su wajen mai ɗaukaka darajarsa wa ijabatu da'awa suna wa mai yin su ya ga amsa addu'a a yanzu yanzu kawai yanzu yanzu kawai haka suke nuna wa mabiya wannan maganan ka duba ta a littafin su hada min anawini biharil Anwar, yana cikin littafin biharul Anwar, mujalladi na 98 shafi na 100 na 21 zuwa 28 ka duba can wato kitabul mazar ka duba chapter a karkashin chapter da take cewa wato littafin da yake bayyana wato na ziyara a karkashin wani babi babu fadli ziyarati sayyidi shababi ahlil janna wato babin da yake nuna falalan ziyartan shugaban matasan 'yan aljanna waye nan? annabi ya ce husain ne ko yawwa sai da shababi a sune shugaban matasan aljanna to ka duba inda aka sawa littafin suna fadlu ziyarati sayyidi shababi ahli aljanna cikin wannan babin wato shine abi abdullah al-husayn salawatullah wa adabuha da laduban da ake so ka bi da ka'idoji da dokoki in ka je makabartun wa ma yatba'uha da abin da yake biyo baya wa qaddamma a karkashin nuna wannan falalan akwai kawai riwayoyi daban-daban har 37 wanda suke cewa in ka je kai haka za a kankare maka zunubi za a shigar da kai aljanna wajibi ne wajibi ne su enta ka daga wuta wajibi ne kankara zunubai da daga darajanka da amsa addu'o'inka maganganu riwaya daban wa fi riwayatin har 37 na'am 80 30 37 wa qad damma sab'an wa 30 riwayatan can cikin footnote eh ana biyar muke da na biyar sannan bugu da ƙari ku ji eh bugu da kari ziyartar makabartansu da aikata waɗannan aikace-aikacin da aka ce ka yi ita akwai inda aka ce in ka je kabari kawai ana so in ka je maka ziyarce shi sai ka zauna ka jingina a jikin shi kawai haka kabari ina fata an gane can kuma ya ka fada a kai kawai ka rungume shi can kuma ya ka manna kawai kuma tunka in ya daɗe ka manna ɗayan kuma can kuma ya ka tsumbace shi abubuwa dai ga su ga su ina fata an gane sai suka ce bugu da ƙari bayan kankare zunubai da shigar da aljinin wata adilul hajja ziyartar makabartansu yana daidai da aikin hajji wal umra yana daidai da zuwa umra wal jihad yana daidai da mutumin da zai ɗamara ya je ya shiga makiya ya yi jihadi wal yana daidai da 'yan tabawa yanda kana da bawa ka ce ka 'yan tashi fi sabilillah kai yi nashi to ziyartar kabarin su kawai waɗannan shehunan yana daidai da wannan aikin wajen lada Kina fata an gane to kaga a wajen su kenan abinda suke so su nuna mai ziyartar wannan wajen ba zai yaje hajji haji ba ba sai yaje umra ba kar ma ka je jihadi domin da ka je wajen ladan ka daidai da yin jihadi haka nan ma yan tabawa kar ma ka damu na daidai da yan tabawa sai kuma ka duba hada min awani awa eh, anawini biharul anwar ko shi ma biharul anwar shafi na mujalladi na 98 shafi na 28 eh, zuwa 44 babi na biyar dimna kitabin mazar أبواب فضل زيارة سيد شباب أهل الجنة Abdullahi عبد الله الحسين wa الله عليه وآدابها وما A ƙarƙashin wannan shi kuma da yake nuna ziyartar makabarta yana daidai da haji da umra da jihadi da ƴantawa suna da riwayoyi da maganganun malamai har 84 ina fata an gane ko za mu tsaya a nan da wannan tukka da warwara aka ka a ba shi ne ko eh bal zahaba ayatuhum ko akwai wani shaykhin su al-mu'afir as-sistani shi kuma ya ce ila anna salata lallai tabbas yin sallah inda kabri aliyin wajen kabarin sayidina ali al-maz'um al in ka ji kalmar maz'um sokol sokol kabarin sayyidina ali yin sallah a wannan sokol kabarin kun gane ko wato babu tabbas ma ko yin kabarin a wannan me zan kira shi da wasu? sokol kabarin sayyidina ali na yawa yin sallah a wannan kabarin sayyidina ali da ake rayawa don babu tabbas ne waje ne kawai za a ce ya rubuta da fenti kabru aliyin alayhi salam ka zo ka yi ta kuka kana tsumbata shi za ka da tabbas haka da tabbas ina fata an gane ko wannan kabarin wurare da ake rarawai kabarin sayidina ali to a wajen su inji wannan shehin su sistani yace a'azamu ajaran min as-salati inda al-ka'abati yin sallah a kabarin sayyidina ali din ya fi girman lada sama da yi a kaba mun san manzo Allah ta ya nuna ba a ba a kulla tafiya ko ta ibada sai ga masallatai uku masallacin ka'aba shi saboda yana da lada nawa sallan jam'i dubu ɗari dubu ɗari sai masallacin manzon Allah lada nawa dubu ɗaya sai masallacin kudus lada nawa dari biyar very good kaga yanzu idan aka yi sallar asuba da kai a masallacin ka'aba jam'i kana da lada dubu ɗari to ku duba na suka ba da lada su kuma yin sallah a kabarin sayidina ali فقال وقد يا إن الصلاة عند علي بمئتي ألف دبو نوا مئتين دبو أريد كذا ka abada. dubu ɗari ya buge sallah <laughs> ka gane ko yawa haka suka yi da suka ga ka'aba annabi ya ce lada dubu ɗari ne in kai sallan jam'i a nan sai suka bawa na kabarin sayidina alshi dubu ɗari biyu ne kawai to ina ne ga inda zan samu lada dubu ɗari biyu da Allah mai ake nufi ma mai raunin tunani da jahil sai ah, ko kai ne ga inda ake raba dubu ɗari can dubu ɗari biyu ko miliyan ɗaya miliyan ɗari ɗaya ko miliyan ɗari biyu da Allah kuma kana da iko ka je ina ya dace ka je to ana so a raba mutane da ka'aba kwata-kwata eh, a raba ka da reshe sai ka kamo ganye ha in mutum ya rikito sai ya ji shi a jahannam Allah rufa mana asiri ka duba min hajji salihin ka min hajji salihin wai tafarkin salihan bayi sun san muna da minhajul muslim mun sauke shi ko to wannan minhajul salihina shine littafin da aka yi da zai raba ka da ka'aba da zuwa wajenta Allah rufa asiri ina jin salihai dai irin su canta al ibada ka duba a karkashin ibada Safi na ɗari biyar da bikin da biyu kitabu salat makamin musalli na ali ashistani sistani shine sunan shi wannan abin da ya saukaka a yau kenan da fatan Allah ya mana albarka so ne karatunmu za mu yi cuka da warwara shine talaku. za mu kawo da warwara da izinin Allah subhanahu wa ta'ala Allah rufa mana asiri duniya da lahira Allah ubangiji ya shirye su ko kuma ya kare